rayuwar aure da kuke gani reshe akan maganar haƙuri da na faɗa ɗazu shine rayuwa ce da take buƙatar kawaici rayuwa ce da take buƙatar a yi ki kamar baki gani ana yi ba rayuwa ce da sai an daddaure an dage a kanta sannan za a zauna lafiya mace mai ƙarami da babba sai ta yi magana a kan shi mace ne ya wuce sai ta yi mita namiji baya santa kowane iri ne shi wannan namijin a duniya baya son mace irin wannan ke da karami da babba da kuskure da ganganci da kullum an yi min an yi min ba kya bari da an ce kula sai kin ce cas kamar wata wadda ta je gasar iya mai da fada ma'ana kawai an kata ne yanzu a gwada a gani wannan ta kware a mai da fada ko bata kware ba saboda tsabar yadda ba ta barin karami da babba a gurin miji sai ta yi magana namiji baya son mata da suke da girma a gidajen su, wallahi in kuka bibiya suna da siffa ta haƙuri da kawaici in an ce kawaici abinda aka yi ake tsammanin cewa wannan abin zai bata miki rai za ki zo ki yi maganganu a kai sai a ga kin yi kamar ba ki gani ana yi ba sai namiji yana jin shakka shakka ba ta faɗa ba ba ta cewa za ki dake shi ba ko za ki kaza sai ta ne wata haiba da kika nemar ma wa kanki wannan saboda ya san cewa kin san kanki ba komai kike yin magana a kai sannan kuma idan ke ce kika yi abin da yake na ba daidai din ba to kuma ki kasance mai ɗaukan ki mai ƙanƙan da kanki gurin neman a yafe miki kan kasance mai girman kai ko mai mujadala ko mai menene ake cewa kafiya a nuna miki a gyara miki a ce kaza ki kiki yau zancen gobe shine jibishi kullum ai ta kai ki akan magana guda ɗaya kullum miji ya ta complain da ke akan matsala guda ɗaya to lallai dole zaki gajiyar da miji zaki kosar da shi zaki fitar da matsayin ki a cikin zuciyarsa ɗabi'atan ɗan adam yana kyamar irin waɗannan ɗabi'un to ya kamata duk abin da muka sani cewa wannan ɗabi'a ce ɗabi'a mara kyau tana sa a kyamaci mu'amala da mutum to in guje ta a cikin zaman aure na domin shi ma ɗan adam ne Yanda waɗancan da in aka yi musu wannan mummunar ɗabi'a ɗin suke ɗan adam Ta haka a dunkule abin da nake so in faɗa shine mace lallai ki zamanto mai kawaici sannan kuma mai kara da yakana da haƙuri akan abubuwan da aka iya miki.